أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkan dangi yabo da godiya sabata ga Allah madaukakin sarki mahalicin sammai da gasai wanda ya bamu lafiya kuma ya girmama mu da musulunci ya zauta mu da halattar wannan masallaci babban masallaci a wannan gari mai albarka kuma a wannan rana mai albarka wannan gari na jamatu yobe state a nigeria gaban yan uwa masoya allah masoya manzan allah sallallahu alaihi wasallam don taya dan uwa mu murna ta munasabar samun karuwar aure ɗaya daga cikin ɗaliban ilimi a wannan gari mai albarka kuma masu ƙoƙari cikin matasa masu yada da'awa gaisuwa da girmamawa ga 'yan uwa malamai masu da'awa a wannan gari jagorori hasken al'umma wanda sai da kuka gina kuka karantar mutane suka fahimci sunna mu kuma muka zo za mu ɗan jefa abin da za mu jefa muna muku addu'a Allah ya albarkaci rayuwarku waɗannan malamai a sunan a dama da hauni dina gaisuwa ta musamman da addu'a ga jami'an wannan masallaci da suka ba da dama a zuwa gabatar da wannan karantarwa a wannan masallaci a mai sunan masallaci a wannan masallaci da yake karkashin wannan santa gwani muktar islamic center yobe state da maturu yobe state kafin na fara komai ina son miƙa muku jaje da kuma tiya ku alhini da addu'a ta musamman ga waɗannan 'yan uwa da suka fada cikin ibtila'i a yau a wannan gari waɗanda jigo ne kuma ƙusoshi ne a wannan gari wanda Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe su suka fada hannun wasu aka sace su kamar yadda duk Najeriya wato abin da ake ta fama da shi kenan na ɗaya daga cikinsu akwai injiniya abubakar Ba ma mutai na biyu daga cikinsu akwai architect uh, uh, haruna ba ma shi ma mutai da kuma uh, modi ko modi ake ce modi mai buka waɗannan bayan allah a yau ɗin aka sace su hanyar su ta tafiya wani ƙauye a wannan gari madu ko ok madu da barbarci kenan modu eh, to aini ba fulatani ne a zo a gaya mun da barbarci kuma fulatanci ba shi ke gaba da barbarci ba rike waya kamana da fulatanci za a faɗa in kuka yi wasa wa'azin ma gaba ɗaya da fulatanci ba? waɗannan bayan Allah a dukansu ga baki ɗaya yan uwa ne kuma jagorori a wannan gari manyan mutane da Allah ya jarabe su muna fatan Allah kubutar da su Allah ya bayyana mana su ya Allah muna tawassuli da wannan zama Allah ka faranta mana da fitowarsu sannan kuma ka sauƙaƙa wa iyalansa raɗaɗi da zafi da kuma ɓacin rai sannan waɗanda suke wannan abin ko muna musu addu'a Allah ya ganar da su Allah ya ganar da su Allah ya ganar da su Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a wannan jiha ta mu ta Yobe da kuma sauran jihohi da ke makotaka Borno da Bauchi da Gombe da sauransu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa mu yi wannan zama lafiya mu gama lafiya na'am jakarta na taho da abubuwa masu yawa a cikinta ban sani ba a ya danganta ga yadda lokaci ya bamu insha Allah ina so za mu tattauna akan abubuwa kamar haka abu na farko da zan yi shimfiɗa da shi shine wasu daga cikin manya-manyan zunubai da suka kewaye mu muke aikatawa laifuka da muke aikata su a cikin gidajenmu muke kuma ainihin wato mu'amala da su yau da gobe nake so na ja mana kunne mu yi kokari mu ga mun gyara mun kama kiyaye na farko daga cikin su akwai kallon fina-finai da ya mamaye mana wayoyinmu da kuma gidajenmu kullum yana da kyau mu rinka yau kanmu wa'azi mu gaya kanmu gaskiya menene manufar yada fina-finai a cikin al'ummar musulmi kuma me yasa kuma mutane sun rungume su a wayoyinsu a talabishin dinsu a gidajensu za mu tattauna a kai a gurguje illolinsu da tarbiyyar 'ya'yanmu illolinsu ga iyayenmu illolinsu ga rayuwarmu abu na biyu shine wani mummunan bala'i shi ma da mun ga yana yaduwa kamar wutar daji shine luwadi neman maza namiji ya nemi dan uwansa namiji al'amura sun lalace a ƙasar nan sun kai ga yau aiki wani in yana nema a wani wuri wasu ma'aikatan sai ka ba da mutuncinka namiji ya kwanta ya danne ka ya biya bukatarsa akan kasar sannan ya baka takardar ofa ya dauke ka aiki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan kuma da rauni da musulmi suke da shi dangane da rashin mutunta al'auqaful islamiyya samar da waqafi endowment kenan da turanci ya za a gina musulunci a taimaki musulunci da yin wakafi kuma me ma'anar wakafi sannan kuma zan yi mana nasiha akan abin da ya shafi mu'amaloli na aure da zamantakewar auratayya kuma yadda malam ya gabatar insha Allah zan yi kokari in takaice in lokacin ya bar mu in ba mu samu ba wani abin sai a hakuri na sa akwai lakcin mata da za a yi gobe insha Allah musamman abin da ya shafi harkar auratayya din sai mu fada da bayani a can da yardar ubangiji tabaraka ta'ala na farko ya yan uwana musulmi ina so ku gane wani abu guda wanda wato jahilcansa ya mana illa kwarai da gaske dangane da rayuwarmu a yau da gobe sai aka mana illa aka cutar da mu wato aka hana mu mu yi mu ba tare da mun farga ba kuma aka nuna mana duniya aka ainihin halakar da mu daga cikin hanyoyin da aka yi nufi don a halakar da mu shine akwai wannan matsala ta yada fina-finai a cikin al'umma yara manya ƙanana har dattawa har tsofaffi har mata aure wal billah kuma duka wannan yana daga cikin wato manufofi na ada'ullah makiya Allah tabaraka wa ta'ala cikin yahudu da nasara waɗanda kullum burin su ya za su yaƙi musulunci su yaƙi addinin Allah Allah ya gaya mana a cikin alƙur'ani walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi a millatamu da yahudu da nasara ba za su taɓa yadda da kai ba har sai ka bi hanyarsu kawai su burin su zaman lafiyar musulmi shine ya zama yana biyayya gare su yana musu da'a ya rusa addininsa sannan kuma ya bi su daga cikin manufofinsu akwai manufar ya za su karya wannan addinin don hanyoyin da za su bi su karya addinin musulunci a cikin aƙidarsa su karya addinin musulunci a cikin ibada su karya addinin musulunci a cikin tsarinsa su karya addinin musulunci cikin rugurguza kyawawan ɗabi'u da musulunci ya zo da shi kuma a raba 'ya'yan musulmi da musulunci ba abin da za su la yahmiluna illa al islam ba abin da suke dauke da shi in banda sunan musulunci ba kadai kuma suna yin wannan da ilimi ba da jahilci ba ku ne musulmi kuke kwance kuke bacci kuke munshari kuke ta faɗa da junanku kuna yaƙar junanku kun manta kuna da abokanan gaba da kullum sun ɗauki makami ƙoƙari suke su rugurguje muku addinin to a cikin hanyoyin da suka bi na rushe mana addinin akwai yatsa waɗannan fimafimai da suke yi dare da rana wanda kuma sun ci nasara yau a wayarka ba za a iya irga adadin irin waɗannan ba a intanet ɗinka a youtube ɗinka a kaza ɗinka hatta abin da ba a so a gani ko abin da ba a faɗa yau an wayi gari ana faɗan sa kuma mutum zai faɗa ya kwana lafiya ba abin da zai same shi ba kunya ba tsoron Allah kuma uba ya gani dama ya gani abin ba a cewa komai da kokarin ya ta tsaraici a cikin al'ummar musulmi wallahi ya kamata musulmi su sani cewa matukar kuka rungume wannan ɗabi'a kuka rungume wannan hali to kamar kun ɗauki diga ne kuna rugurguje addinin ku don ku wannan al'amari ya zo ne yana fada da musulunci sun yi kokari su makiya Allah wajen amfani da wato a zukatan mutane ya za su yi ribanci zukatanmu zan yi bayani ya za su yi ribanci rayukanmu zan yi bayani ya za su yi ribanci tunaninmu ribantar tunani ribantar zukata ribantar rayukanmu sun yi tasiri kwarai da gaske akan tunanin musulmi a yau yaya suke yi kullum kokarin su ya za su su ɗauke tunanin 'ya'yan musulmi musamman matasa su ɗauke su daga tunanin addini mazansu da matansu su ɗora su akan al-ma'ariful muzayyafa ai musu da'awar ilimi ai musu da'awar sanin wasu abubuwa na ƙarya a ɗora su akan ƙarya da sunan ilimi a ɗora su akan son zuciya da sunan su rungumi wannan abun daga baya kuma su wayi gari su da kansu za su tsau makami suna yakar addininsu kamar yadda yau da ni da ko mun tabbatar daga cikin matsalolin da musulunci yake fama da shi a cikin al'ummar nan wato matsalolin 'yan uwanmu musulmi wani abin da ɗan uwanka musulmi zai yi na yakar addininka ba lalle ba ne ma kafiri ya iya maka amma shi zai amfani da damarsa zai amfani da kujerarsa zai amfani da siyasarsa zai amfani da mulkinsa zai amfani da lokacinsa da arzikinsa ya yi fada da wannan addinin kuma a dole dole a shi to wannan duk wani abu ne da ake ginawa na an canja mutane tunani ga mutum yana sallah amma ba ya tunanin me sallah ta ce ayi ga mutum musulmi ya hamilu ismal islam yana ɗauke da sunan musulunci amma ba ya tambayar menene al islamiyya menene tunani na musulunci me addini yake so na yi me addini baya so na yi yau an wayi gari samari matasa musulmi an nuna musu duniya ita ce komai ita ce a ita ce z daga farko har ƙarshe kawai zaman lafiyar shine ka samu duniya yau musulmi mun wayi gari hatta kai ga yanzu ana ganin wanda bai da duniya a hannunsa shi ba kowa bane kuma ko da ya tara ilimin sanin Allah ko da yana da mutunci to ba shi da mutunci idan bai da duniya a hannunsa musamman kuɗi an wayi gari kamar za a bauta kuɗi a yi ta'addanci don a samu kuɗi a zubar da jini don a samu kuɗi a kashe mutane don a samu kuɗi a wulakanta masu mutunci don a samu kuɗi a manta da Allah don a samu kuɗi a yaƙi a zubar da jini don a samu kuɗi kuɗi sun zama kawai su ne komai yau ko aure ka je neman abin da za a fara tambaya mai kake da shi na kuɗi mai kamallaka za za a wayi gari in baka da kuɗi kai ba mutum bane yanzu ko da wannan harkar siyasa da kuke gani ai asalin siyasa ya kamata ku zaɓi mutanen kirki ne a cikin ku mutanen kwarai wanda za su jagorance ku su taimake ku a cikin al'amuran ku amma yau an waye gari wanda yake da kuɗi shine zai fito siyasa idan ba ka da kuɗi ko ko da la ilaha illallah ne a ka a rubuce saboda tsabar imani da kirki wallahi ba kuma idan da za ka zo mutanen kan nan masu maka kabbaran nan idan ba ka da kuɗi ba za su zaɓe ka ba ko ba ka bane ba akwai mutanen kirki a cikinmu na ina gaya mana wannan ne saboda gabana mafi rinjayi matasa ne wallahi idan ba ku idan ba yi kokari kuka canja tsarin siyasar najeriya akan mu'amala da kuɗi ba to ba za ku daina shan wahala ba don za a samu tanciran yan iska mara marasa mutunci su zo da kuɗi a hannunsu kuma su za su jagorance ku saboda kun ce mai kuɗi shine komai kun manta da mutunci duka wannan yana cikin canja tunani tafhirul mafahim yaya za a canja tunaninku ku dawo ka annakum ta'buduna al kamar ku kuna bauta kuɗi ne za ku iya tarar da mutumin kirki dan boko wayayye masanin Allah mai addini a cikin ku amma bai da kuɗi bai da ubangidan da zai ɗauki nauyinsa a siyasance dan haka haka zai gama ihunsa a zubar da shi ba wanda zai je bi bayansa a ƙuri'a ya jefa masa bai isa ci firamare ba saboda bai da kuɗi sau da ya za mu yi mu samu jagoranci amma wanda yake da kuɗi wani zai yi shekaru ma a amerika da ingila yake rayuwarsa amma da an zo zaɓe duka duka bai wuce wata biyar shida ba sai ya dawo ƙasar shikenan ya zo ya sa ɗan gina masa gida a ƙauyen ku shikenan ya kama yawo tunda yana da kuɗi a hannunsa kuma sai ya ci ba ga sanan ba duk amerikawan da suka zo suka mallake mu suka mulke mu muna ji muna gani saboda su suke da kuɗi a hannunsu kuma ku zo kuna kuka kuna cewa an muku ba daidai ba alhali kuma an mai da ku 'ya'yan kaji kawai abin da kuke da bukata a watsa muku cak cak cak cak cak cak sai ku da aka da yana daga cikin manufofi da aka yi mana illa wa matasanmu shine canja tunaninsu a siyasance aka mai da mai mutunci a cikinmu shine wanda yake da kuɗi kawai alhali akwai masu mutunci amma ba su da kuɗi a hannunsu shi kenan kuɗi ya zama komai kuɗi shine komai Ainan ainan الإسلام وأين الإيمان وأين الأخلاق الحميدة إنا كاوى والنبيئون قريش إنا da لإيا يمد كاكن مسكة مسكة برمنا باسو da kwabo basu da taro amma Allah ya tsare musu darajarsu ina manyan manyan shugabannin da suka shugabance mu ina su taba balewa ina su sarrauna kudi suka tara mutuncinsu kaga shugaban kasa da rawani da sarbi a hannunsa ya je ingila da babban riga da rawani a ce ya tashi kuma ya turanci na fitar hankali kuma ya salatin annabi kuma ya shafa kuma dole amma yanzu fa wannan ba shi bane naka ina ba ku shawara samari ku gyara tunaninku tuntunin ku nemo mutanen kirki su su wuce muku gaba idan ba su da kuɗin ku tara musu kuɗin ku ku yi musu ku tallafe su ku agaje su wuce don su samar muku da yanci su fitar da ku daga wulakanci su fitar da ku daga tozarta su fitar da ku daga munafircin zamani ku gane wannan dan zai muku amfani in ba ka ba za mu yi ta kuka yaran mu su girma ba za su iya shiga university ba ciwo ya kama mu mu je asibiti ba magani ko ma babu asibiti ga ayyuka yaran mu sun gama makaranta sun gama jami'a babu aikin yi da haka muna buƙatar mu samu matasa wayayyu masu kishi masu ilimi waɗanda za su fito su jajirce ba niyyarsu aljihunsu ba ba kawai niyyar su kwaso su zuba ba kasa akwai wanda kullum kawai ba ni mu zuba buɗe ka zuba wani ma haka ya daga ci a wawatsa masa a zuba masa wannan ba daidai ba ne kuskure ne ya kamata mu gane zamani ya canja ba haka ya kamata a yi ba abu na biyu suna yin ƙoƙari su yaƙi ainihin zukatanmu kwata-kwata a cire zuciyarka daga san Allah a sa ka ka karkata ka yarda da san abin da yake ba shi bane daidai amma kawaye gari wannan mummunan abun shi kake so abun da biyu ya ci karo da addini sai ka waye gari kana son sa sun san abubuwan da musulunci baya so abubuwan da addini baya so amma wallahi sai ga musulmi shi yake daukan wannan tunani yana yaɗa shi kuma ransa ya yadda ɗari bisa ɗari ya so wannan abun ya kuma ƙaunaci wannan abun mu yi ƙoƙari mu gyara wannan tunani kada mu bari a ribanci rayukanmu a ribanci zukatanmu kada mu bari a yi haka a'a mu ɗoru akan mai musulunci ya ce mai addini yake so mai Allah yake so mai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yake so sai mu gino akai duniyar kuma mu neme ta da ƙarfinmu da iliminmu da dabaranmu amma kada mu bari duniya ta sa mu manta da Allah kada mu bari wani dan duniya ya zo ya raba mu da Allah ya hada mu da shedan wanda wannan shine yau muka wayi gari ba mu da yanci ba mu da sakat ba mu da komai sai abin da suka ce mana da sun shiryo kawai suka aiko dole gwamnatocin musubi dole al'ummomin su musubi dole sarakunan musubi suna can suna sarrafa mu saboda me sun cire mana kyakkyawan tunani a cikin zukatan mu kuma sun ɗauke mu akan tsari na Allah tabaraka wa ta'ala sun ɗora mu akan ash-shahawatul mudilla Sha'awa mai batarwa sha'awa sha'awa sha'awa sha'awar dukiya sha'awar mulki sha'awar sarauta sha'awar duniya sha'awar gine-gine sha'awar mata sha'awar kaza duk wani abu na fasadi da barna sai ga mutum shi yake sha'awa a cikin zuciyarsa mutum zai zo fa yana baki baki bakin mutum amma zai zo a wayarsa sai ɗauko hoton wata mace fara turiya. ba addinin su ɗaya ba ba rayuwar su ɗaya ba kawai sai ajiye ta akan ainihin wato gilas ɗin wayarsa da ya zo ya bude yanzu ya kwalin sai ya fara ganin ta kuma har ka mutu ba za ka auri wannan mata ba har ka mutu don ta fi ƙarfinka to in ban da aikin banza ba ne na zuwa ka ɗauki abin da ya fi ƙarfinka kana sa shi kana sa ka je ka nemo 'yan uwarka mana baka kar ta tsankar abin da ya kamata kai kenan to wannan yana daga cikin ash-shahawatil mudilla da aka dora mu akan sha'awar abin da babu da iko akan sa kuma ba za mu taba samun sa ba sai dai ku gansu wallahi kolelan ku ba wanda zai je ga musu waɗannan kwarai da gaske Aka Allah ya ga dama yayi ka baki yayi wancan fari wancan dogo wancan gajere wancan yayi shi mai dogon gashi wannan ko mai gajeren gashi wancan mai kiba wancan siriri Na nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum haka Allah ce mu ka raba musu rayuwarsu abu na gaba daga cikin manufofin da suka bi wajen illata mu shine rarraba kayukan musulmi a duk inda suke yaya za a kawo tsarin da musulmi za su zamanto ashtata tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta kana tsammanin a tare suke in ka ga musulmi amma zukatansu kowa daban-daban shi ma wannan aiki ake yi na rashin bacci sun yi kokari sun yi rubuce-rubuce sun yi bincike sun yi aikace-aikace sun gane ina ne weaknesses ina ne shortcomings na musulmi suka rakkaza a kai suka emphasizing wannan da haka muka wayi gari za mu haɗu a masallaci amma muna faɗa da juna za mu haɗu a masallacin idi amma ba ma son juna ɗan uwanka yana bakin ciki da kai ɗan uwanka baya so ya ga ka ci gaba idan ka canja riga dan uwanka yana bakin ciki in ka gina gida dan uwanka yana bakin ciki in ka canja mota dan uwanka ya kasa bacci ya je maka sihiri ya maka tsafi idan ka ƙara aure ka auri matar da ta fi tasa kyau shi ma sai ya zo ya kulla maka gaba da bala'i ya zo ya taya karka haka muke wayar gari ba ma son juna muna bakin ciki wa juna kowa kokari yake ya zai ya karya dan uwansa wannan biya saba wa ta'alimul islam karantarwa na musulunci kuma wannan duk yana daga cikin aikin abokanan gaba wanda bai kamata mu manta da wannan ba kwarai sun tabbatar da mukafa'a rarraba juna da rabuwa a tsakaninmu kuma sun yi ƙoƙari sun sa babu wani abin da zai hada mu wala tajma'uhum jami'a wala tu'allifu baina qulubihim mawadda sun hana soyayyar musulunci ta hada tsakanin zukatanmu sannan kuma mun ki al-awasirud diniya abubuwa na addini sun haɗa kawo kanmu ko tarihiyya ko maslahiyya ko na tarihi ko don maslaha ma mu haɗu mu yi aiki don mu taimaki junanmu mu yi aiki don mu taimaki ƙasarmu mu haɗa kai don mu taimaki mu, muna gani ana mana ɗauki daidai amma mun watsi wasu munafukai ne a cikinmu sun ɗauki wannan munafurci shine hanyar da za su samu kuɗi ku yi mana munafurci ku zo gidajenmu ku zo unguwanninmu ku gina manya-manyan gidaje ku munafurci ku karɓi kuɗi ku zo ku hau motoci masu tsada a cikinmu ku yi munafurci a cikin mu ku zo kuna auren ƴaƴan mu kuna yawo a cikin mu amma kuma ba ku yadda ku haɗa kai da mu ku duba maslahar mu da abin da zai taimaka mana mu haɗa kai mu samu kanmu a cikin nutsuwa da kwanciyar hankali ba wallahi duk abin da muke ciki a yau a ƙasar nan na tashin hankali da damuwa ba abin da ya haifar mana da shi illa illa ta maƙiya abokanan gaba na cikin gida da na waje sun gama karanta mu sun gane cewa in sun bar mu muka yi ƙarfi to wataƙila za mu iya yin wani abin kirki da aka bari su gadar mana da yaƙi a tsakaninmu bari su gadar mana da fada da gaba a tsakaninmu mu ɗauki makami mu ya mu mu ta kashe junanmu mu ta fada da junanmu mu ta gaba wa junanmu kuma mu kasa gane waye abokin gaba a cikinmu duka wannan yana daga cikin aikin da aka yi shi sama da shekaru ɗaruruka a rubuce hutta ce manhaji ne method ne suka tsara kuma suna bin sa kuma har ila yau in dai musulmi har gobe ba su bar gaba suka waye suka tashi daga baccin da suke yi ba to an rinka keta tsakanin ku an rinka raba ku an rinka hada ku fada an rinka sanya ku gaba da junan ku a tsakanin ku ya kamata musulmi musamman matasa mu farka mu gane sannan daga cikin hanyoyin da suke bi har yanzu na cutar da mu shine munanta kamata musulunci da musulmai suka ɓata tarihin musuluncin suka bi duk suka goge na gogewa ko kuma suka shawwaha shi suka munanta shi har sai a wayi gari mutum musulmi baya tunanin tarihinsa na musulunci suka hana a karantar da tarihin musulunci a cikin makarantu suka hana a karantar da yara ɗabi'u na kwarai na musulunci suka maye su da wasu ɗabi'u marasa kyau aka hana musulmi sanya suturar da ta dace da musulunci aka hana mu mai askin da ya dace da musulunci aka hana mu mai mu'amala da ta dace da musulunci aka sanya mana sha'awar rayuwa ta waɗanda ba musulmi ba waɗanda suke fada da mu suna ƙin mu suna gaba da mu amma sha'awar sutura su muke yi sha'awar zamantakewa su muke yi sha'awar rayuwar su muke yi mun watsar da rayuwar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo mana da ita ɗaya ce kuma ita ce tsira ita ce kubuta duk wannan yana daga cikin wato hanyoyi da makiya Allah abokanan gaba suka bi suka ainihin wato lalata mana addinin mu suka shigar da ƙarya da ƙirƙira sannan aka shigar da wato fojin fojere ɗin abu a kawo abu na ƙarya a ɓaɓɓata shi abin da yake na daidai a ɓata shi tarihin musulunci tarihin annabi sai aka yi kokari aka bata suran manzon Allah sallallahu alaihi yanzu yau idan zaka shiga internet kai bincike da turanci akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi rubutu da zaka samu na turawa da suka zagi annabi wallahi ba zai irgu ba har wuraren fatawa suka bude wanda musulmi zai shiga yayi fatawa wai dan ya gane addinin sa amma wallahi na fujirin ne na ƙarya ne kai in takaice muku hatta qur'ani izu 60 akwai na ƙarya a cikin intanet. wanda ba na daidai ba ayoyin ba namu ba ne, ma'anonin ba namu ba ne. wai dan mai dukkan su dan alharbu alal islam ya za su yaƙi musulunci da musulmai sannan kuma yaudara an yaudari matasanmu an yaudari al'ummanmu an yaudare mu sai aka nuna mana cewa ci gaban addini ba ci gaba ba ne, ci baya ne sai aka ce mu kautar da addini mu kawo tsarin zamani shine alhabara shine wayewa shine civilization amma musulunci ci baya ne hatta yau an wayi gari musulmi yana ganin yin musulunci alhadaran islamiyya almadaniya wannan ta musulunci wato wato wato ci gaba ne ci baya ne ba ci gaba bane har mutum ya wayi gari yana jin kunyan ya ce shi musulmi ne a wani wuri yana jin kunyan ya yi bayanin ma'alimin al-islam ta'alimul islam har yaran musu wayi gari ba su sha'awar musulunci a ƙasar nan yaran mu suke wulakanci yaro idan ya zo shi yana karanta islamic studies a cikin jami'o'in mu a nan najeriya a kudu ko a arewa a arewa ko a kudu wallahi azimu akwai yan uwansa musulmi masu masa izgilanci mai karanta islamic studies wallahi a wasu wurare cewa ake almajiri ne na sha faɗa a karatu ina maimaita wani yaro ya samu admission a wata ƙasa daga cikin ƙasashen nan na larabawa yana murna ya kawo babansa takarda cewa ya samu admission zai je karanta musulunci ya ce me za ka karanta yaron ya ce masa zai karanta islamic studies da tafsirin alkur'ani da hadisi ya ce kai ka fara ba da islamic islamic din in za ka je kai karatu ka je kai karatu wallahi haka ya gaya wa ɗan shi yaron ya bugo wani malami mai da'awa yana kuka ya ce ga abin da ubana ya ce na samu admission da kaina na je na fafutuka na nemo admission an bani admission zan je in karanta musulunci a wata ƙasa ya ce in raba shi da maganar islamic islamic din nan shi wannan islamic ba karatu bane ba in zan je na karatu na kirki na karatu wallahi haka ubansa musulmi ya gaya masa kwanan nan wani mutum ya kai kusan shekara saba'in Dalibi ne a jami'a ina karantar da shi ina bayani akan al-mustashriqun orientalist na faɗi wata magana ta yadda suke bin hanyoyi na ɓata musulunci da musulmai da zagin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da tuhuman annabi da tazwid da fojin cewa Qur'ani ƙarya ne kuma zuwa yayi zo ya kirkiri ƙarya ya yada duniya don neman mulki haka suke ta faɗa sai ya ce min ai wani abokinsa attajiri ya gaya masa dan boko ne shi sai ce wai me kake karanta a wannan shekarun naka a jami'a yace na koma ne in je na yi karatu in samu digiri kuma dan mutu da ilimi ko da ban yi aiki ba sai ce mai kake karantawa ya ce islamic studies ya ce ka ka abin da za a karanta sai islamic ya ce da ka canja kwas ka je ke karatu kaji wannan malam mu ne a gida na gaya muku ɗazu a farkon ta da yawa daga cikin illolin da muke tarar da shi a addinin mu ɓarnar da 'yan uwanmu musulmi suke mana wallahi azim wani lokacin arni bai zai maka ba yara a makaranta a firamare an tashe su malamin gaidan San kansulin yana tambayan su kai me za ka karanta wannan ya ce kaza kai me za ka karanta wannan ya ce kaza aka gama ajin gaba ɗaya ba wanda ya ce yana so ya karatun musulunci ya zama malami nam an ci ku da yaƙi har gida aka daga wani aka ce ka zama malam wani sai shi a shi baya so saboda an shawwa hasamar islam da malaman gaba ɗaya shi yasa aka yi mana illa tun a da kun manta ba ku iya tunawa ba ku lura a da a shekarun baya in banda yanzu da muka gane aka fara gyara ba duk inda ka je makaranta malamin arabiya za ga an samu tsohon mutum ne tukuk shi ne malamin arabi wanda ya riga ya yi rauni da zai iya kula da ya za a samu tsohon mutum a haɗa shi da yara ƙanana babban mutum ma matashi ya kare da yara to wannan duk da fisa ce makirci ne aka yi sana abu mamaki a da duk wani darasi na arabic ko na qur'ani a makarantu to darasin karshe ne ake sashi last period ake sawa sun ci mu da yaƙi muna bacci duk darasin da suke so mai muhimmanci sai a sashi yaro yana zuwa shi zai fara da shi amma na addini malamin arabiya malamin musulunci sai a sashi a darasin ƙarshe yara sun gama haɗa jakunkunan su yunwa ta dame su suna tunanin za su tafi gida an yi shan break ana ƙoƙarin ya za a tafi sai malamin ƙur'ani sai shigo ya za su iya cewa ya za su iya gane hadisin sannan kuma kowane malami yana zuwa ba bulala amma malamin arabiya shi ke zuwa da bulala a wasu makarantun ma dan wulakanci malamin ƙur'ani malamin arabiya shine disulin maska dan a hada shi gaba da ɗaliban su kyamace shi kyamace abin da yake karantawa malam din yaki ne ake cin mu muna gida ba mu farga mu gane ba wata ɗaliba wata wata wata kafira ta zo tana yin NYSC a wata makaranta a arewa ta zo ta hada irin abin drama din nan da za a yi a ranar speech and prize giving day ina faɗin wannan ne don saboda samarin mu ku farka zan dan ba da misali akan wannan don mu gane algazul fikiri an yaki tunanin mu kuma an yi kokarin an raba mu da addini mu a aikace muke aikata ba mu sani ba wannan kirista ce kafira ce da aka ta zo da mission da vision tana da manufarta duk wani wanda ka ganshi ya zo daga kudu yana sabis ko yana abu suna zuwa da manufofinsu akwai waɗanda coci suke turo su wallahi su ki su yi a kudin su zo su yi a nan don su ma wai suna jin ciya da awa suke malam da ta zo sai ta haɗa da likita da lauya da ɗan kasuwa da malamin addini iyayen yara sun gama haduwa ta shirya musu wannan drama kuma ita ce ta yi hidin drama da haka aka zo aka kawo lauya ya yi turanci ya yi turanci aka yi masa tafi da kwat ɗinsa da komai aka kawo likita shi ma ya zo da abin auna abin ɗinsa ya turanci ya turanci aka masa tafi aka yi iku aka kira ɗan kasuwa shi ma ya bayanin muhimmancin business hanyoyin samun kuɗi aka yi ihu aka yi tsalle daga ƙarshe sai ta kawo malamin addini ka san ya ta wa malamin addinin da yaron ya zo zai zo sai ta sa masa babbar riga mai datti ta sa masa kula mai datti da ƙazanta sai ta sa masa gemun auduga sai ta ba shi dogon carbi rigar tana jan ƙasa sai kuma ta ba shi sanda sai ya fito da wata sun a mara kyau yana fitowa zai zo ya hau kan mambari zai magana aka fashe da ihu da dariya me ka zo what are you going to present ya ce ya zo ne presenting ilimin musulunci muhimmancin qur'ani muhimmancin karatun alqur'ani da hadisi da da magana maganganun annabi da ya zo na farko dai bai iya turancin ba kawai sai kama bayani da hausa a lokacin da yake cikin yin wannan bayan ta sa masa sifa mara kyau kowa zai zo gan shi wai zai sha'awarsa ba wanda zai sha'awarsa sannan kuma sai ta sa a fara raba abinci a wurin yara a fara raba lemo a wurin da ake don a ɗauki hankalin mutane mutane suke ta ihu suna dariya sai wani wayayye a ciki sai ce mutane an gama da mu kuma ba mu da hankali ya ce yanzu wannan ƙabila ce ba kuwa ce ta zo garinmu amma ta yaƙe mu da tunani ta yaƙi tunaninmu kuna ihu kuna dariya yanzu ana nuna cewa wannan shine hoton malaman addinin ku ana nuna cewa duk yaron da ya karanta qur'ani ya karanta hadisi ya karanta musulunci ga yanda zai zama ka duba wani irin yadda suke amfani da tunani suka bar mu muna bacci ba mu farga ba to irin wannan ina so buga muku misali sai mu kai har asuba yanzu ku je na ba ku assignment duk wani textbook na primary ko na secondary da za ku gani ko na turanci ko na mathematics in dai za a buga misali example insha Allah ta'ala ba za a sako alhaji da riga da rawani ko da doguwar riga ba ko ba za ka taɓa hoton masallaci ba sai dai duk misalin da za a sa sai a sa yaro ya yi zanzaro da gajeren wando ko yarinya budurwa ga alamar nonuwanta shiga wanda ba na musulunci ba sannan sai a rika kawo hoton coci in za a buga misali sai a kawo hoton coci da kuma ainihin cross ba za ka iya irga adadin cross-cross da za ka tarar da shi a littafin lissafin yaranka ba da kuma littafin turanci na 'ya'yanka ba da littafin social studies da ake koya wa yara ba da civic education da ake gaba ɗaya misalan ba a ɗauko al'adunmu a buga misali da shi ba a ɗauko tarbiyyarmu ta musulunci a buga misali da shi amma mu ne patronizers mu muke sayan littattafan mu ne kuma malaman firamare ba mu da 'yan boko ne a jami'a ba mu da masu turancin ne a jami'a ba mu da wanda suka iya lissafin ne a jami'a ba mu da wanda za su iya buga littattafan ne gaba ɗaya sai mu wayi gari littafin da za a zo ana sayarwa ana koya wa yara english ko social studies ko ko ko integrated science ko wani abu makamanci wannan ai mutane ne suke buga su amma in ka daga sunan littafin kaga waye autos din su suka rubuta babu mu ciki ina 'yan bokon mu ina yan bokon mu ina kuke yan boko kuna ina ina kiki me yasa duk likitaban da ake koyar da yaran mu ba za ka ga sunan musulmi ba haushe ba su je su buga littafin su cusa ra'ayinsu na addininsu a ciki da manufofinsu sannan kuma mu muna nan muna zaune mu ne kuma za a dauke mu malamai mu muke karantar da yara a wani littafin mathematics muka kama aka zo aka yaƙi wannan aya da Allah ce li zakari mislu hazzul unsayni a cikin examples aka aka aka aka buga aka ruce wannan ba Allah ya ce an zo rabon gado namiji yana da rabon mace biyu ba ita tana da rabon mace namiji ɗaya ba ai tana da rabin namiji da aka zo sai aka ce ga mace ga namiji ku kula da kyau bikin tunani ga mace ga namiji sai aka ce an bayar da naira ɗari uku a raba musu sai aka ba da misali wrong misali sai aka sa wane emmanuel ko sunan nakin ba sa kawo sunan hausa ba za ka ga abubakar ko umar ko usman ba ko ba haka bane ba malaman makaranta a nan abinda na faɗa ba haka bane to suna tayar da yaranmu ne akan manufofinsu ina so ku gane an ci mu da yaƙi mun an yi nisa sai aka zo sai wancan yayi ya ba da bada yayi solvin problem ɗin wrongly ya ɗauki naira ɗari biyu ya ba wa namiji ya ɗauki ɗari ɗaya ya ba wa mace sai aka sa wannan ansar is wrong sai aka ɗauko aka ce wancan ya ba wa namiji ɗari da hamsin ya ba wa mace ma naira ɗari da hamsin sai aka sa is good aka wuce kai ba lalle ke wannan tunanin ba wani abu ne ake building ake ginawa yaudara ce a nuna cewa addinin ka abin da ya zo ba daidai ba tun kana yaro ma an nuna maka ba daidai bane ne ba da haka suna nan misalan masu tarin yawa da in na so zan ta kawo mana su so ina yin wannan ne don matasa mu farka mu gane daga ƙarshe abin da suka yi mana illa shine abin da ya shafi harkar fimatimai yaɗa mana fimatimai da kallo na tsiraici ya mun waye gari mutum a gidan shi billahi azimu malam sai mutum ya zo ya bude tsaraici a gidansa mata suna gaya mana yara suna kama wayoyin iyayensu suna ganin tsaraici ashe babanmu wani yace ashe babanmu dan iska ne to ai shi yaro a wajensa waye dan iska mai kallon batsa shi bai dauki abun a matsayin zagi ba yaranmu yanzu sun fi mu iya wayoyinmu yaron ka ne ka ce sa kati yaron ka ne ka ce sa caji sai je yana budewa ya shiga galari dinka ya shiga kaza dinka yana duba ya je ga wannan ne da kake gani na tsiraici an gama da kai danka bai ganka da mutunci da kima ba a cikin wannan kawai da kwangiri ake siya na satellite a kafa yanzu a wannan wayar komai zaka samu ana sa babban shasha ana sa babban television a falo a kalla da uwa da uba da kaka da mama da kowa da kowa a haɗu wata ɗaliba muka ce ke ya baki a kawo hadda a makaranta ta ce wallahi malam matsala mai gidan ne wai duk asabar da ladi sai ya ce a zo a haɗu a falo za a yi zumunci wani irin zumunci sai ya ɗauko fimafimai da na turawa da na hausawa sai a tada inji ko ba wutar lantarki sai a kunna a yi ta kallon fim ya ce wallahi ta ce wallahi malam abun kunya malam muna kallo namiji na rungumar mace Ƴaƴanmu suna kallo sai wannan ya kallo wannan sai wannan ya kallo wannan kuma uban yana nan idan ta tashi za ta yi da Qur'ani sai ce ai man kin je kin shiga makarantar yan abu kaza masu tsananin addini to wallahi ni ban gane wannan al'amarin ba sai cire ki a makarantar wannan ni da wata ɗaliba take gaya mu abinda mai gidan ke gaya mata akan ba za ta zauna su kalli mai ba za ta je ta hadda Qur'ani ko ta yi rubutun Qur'ani wallahi sai ya cire ta wannan bahaushe ne musulmi kaga an riga an ci shi da yaki. Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa ya koyan uwana inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula da jinku da ku da zuciya da take kullawa wallahi duka sai Allah ya tambaye ku a cikin suratul Isra'i Allah ya faɗa Imam Ibn Kathir Allah ya masa rahama yace ai hadihi sifat min as-sam'i wal basari wal fu'ad waɗannan sifofi da Allah ya faɗa da Allah ya bayar ji da gani da abin da zuciya ta kulla kowane ɗaya sai Allah ya tambaye bawa sayus'alu al-abdu anha yawm qiyamati wallahi sai an tambaye ka abin da idan ka yi gani wallahi sai an tambaye ka abin da kullun ka yi ji sai an tambaye ka abin da zuciyarka ta kulla kuma haka abin da bakin ka ya faɗa wallahi sai an tambaye ka ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ka sani ya kai dan uwana babu wata gaba da Allah ya halitta maka a gangan jikinka face ya halitta maka dan ya baka kamala ne da cika da mutunci ka yi amfani da jinka ka ji abin da Allah yake so ka yi amfani da ganinka ka ga abin da Allah yake so ku daina zuwa kuna kunna barna a cikin gidajenku wata baiwa Allah take cewa idan mai gidanta zai jima'i da ita zuwa yake ya sa a kashe wuta su kunna talabishin su ɗauko kasa na bulufin wal iyadu billah bulufin fim ɗin da turawa suke zina a fili namiji yana saduwa da mace a fili a haska farjin mace a harka al'auran namiji wannan abin yake kunnawa ya ce shi ma haka zai yi da ita kuma ita ma ta yi haka da shi musulmi a cikin gidan musulmi Allah yana ka fajiri fasiki mara kirki ƙazami, mara tunanin tarbiyyar 'ya'yanka ka ajiye mace musulma ka ce ba za ka yi sunna da ita ba sai ka kwafi abin da mutum da yake yi ko abin da wasu yin iskan duniya suke yanzu bulufin zama akwai na baƙaƙe akwai na hausa fulani ƙwarai kuwa akwai shi ga yan iskan yaya nan suna fitowa marasa mutunci a youtube a tiktok suna faɗa a bili suna yi ko kwanan akwai yarinya da ta zauna ta ɗauki tsinke ta soka a gabanta ta buɗe gabanta musulma ce kuma ta aka ɗauki hotonta kuma aka nuna a gani ana kallo gashi nan duk kuna gani a wayoyin kuma ba uban da zai mata magana da haka sun yi mana wannan don su illata mu ku sani duk wata gaba da Allah ya baka wallahi tallahi Allah ya baka ne don ka samu kamal kuma kai wa Allah bauta da wannan don haka idan ka tozarta ni'imar da ubangiji ya maka sai ya tambaye ka akan samu rashin lafiya na waɗannan gabbai menene rashin lafiyar waɗannan gabbai shine kin aikata abinda Allah ya ce su Allah ya ce mu gyara zukatanmu kamar yadda malami babban malami ya yi magana a cikin littafin sa Islahul Qulub na Sheikh Abdul Hadi ibn Hassan Wahbi ya yi maganganu masu kyau dangane da gyaran gabbai da gyaran zukata yace hannu yana iya rashin lafiya fa maradul yadi an yata'azzara alaiha al-batsh ya kasa kama abin da ya kamata ya kama maradul aini an ya ta'addara alaiha an nazara wa ru'ya ido ya kasa ganin abin da yake ya kamata ya gani amma mu musulmi an ce mu ga abin da Allah ya halatta mana harshe ya kasa yin furuci da abin da yake na kwarai na daidai gangan jiki yana iya yin rashin lafiya idan ya kasa yi wa Allah bauta ko ya kasa yin abin da ya kamata yi Allah ya faɗa da idanuwanmu da kunnuwanmu da ganinmu da zukatanmu akwai waɗanda Allah ya ba su su amma kuma ba su da amfani su da dabbobi duk dai walaqad zara'na ana jahannama kasiran min al-jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafiluna Allah ya ce hakika mun halitta wa jahannama mun shuka wa jahannama mun tanadar wa jahannama da yawa daga cikin aljanu da mutane suna da zukata ba sa fahimta suna da ido ba su ganin abin da ya kamata su gani na kwarai suna da kunnuwa ba sa jin daidai ba sa jin kwarai ba sa jin qur'ani yanzu akwai musulmin da wallahi ba a kunna mai qur'ani kada kunna wani ce kashe kashe kashe baya iya sauraron qur'ani yadda kaga shedan haka yake komai zai ji a duniya amma wallahi zai ji qur'ani ba a motar sa kida, a ɗakin sa kida, a ofis ɗin sa kida, a hanyar sa kiɗa zaman sa kiɗa tashin sa kiɗa kwanciyar sa kiɗa makiri والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون هلك كوتا بابوك بن مكدا دمواقع وما علمناه الشعر وما ينبغي له Allah ce ba mu koya wa manzan Allah waka ba waka ba ta dace da annabi ba kaɗe kaɗe da waƙe-waƙe bai dace da annabi ba amma ƙur'ani ta ƙaurace masa na sha faɗa a karatu ina maimaita yau a cikin al'ummar musulmi akwai wanda babu ƙur'ani izu sittin a gidansa wallahi ƙur'ani izu sittin daga bakar hannar su bugaggen ƙur'ani jiyayya a gidansa wallahi bai da shi sai juzu'i kaza shi ma albarkacin yayan suna zuwa islamiyya ne amma babu ƙur'ani a gidansa da haka ina ruwansa da sauranin ƙurani an gama da mu a yaƙi an halakar da mu yau muna fama da matsaloli na yaɗa fimafimai da aka kawo mana cikinmu fimafiman nan malam kala-kala ne da na hausa da na bature har ma da na indiyanci malam duk wanda ya karanta fimafiman nan ya gane su duk wani mai yana da manufa yana da mishin yana da bishin suna da hidin ajanda. suna da ajanda wacce ke a bayyane malam akwai fimataman da kwata-kwata an yi su ne don a yada kiristanci yanzu nan bilal azimu ina ɗaki na yanzu din nan kafin na fito sai da na ga wani fim da ake yinsa, da hausa Allah ne iko wata tasha sai sai ga suna nuna kamar sun san zanyi wazi a kan abu da hausa suke magana amma wallahi kiristanci ake tallatawa malam mace ce ta fito tana magana tana ko addinin musulunci na addini ne ba da bai da kyau da hausa kuma muna kallo ko musuluncin nan suna masanta wa mutane mu muna tsoron mu shiga cikin musulunci saboda kuna takura wa mutane kun ce sai an saka hijabi kun ce sai an saka gaza tana bata musuluncin tana dentin image of islam kuma muna sa kuɗi a danja muna saya muna kallo kuma da hausa ake yi an ɗauko wani ƙabila shi ma yana ƙoƙarin kaza shi kuma an ɗauko wani ya kasa yin bayanin kyawawan ɗabi'u na musuluncin ya kasa a tallata kiristanci a cikin fimafimai kuma mu saya mu kalla da na turancin da na hausan da na indiyancin akwai wanda ana koya mutane addu'ar yesu almasihu a ciki kuna kallo akwai wanda kafin a gama ɗin, za a ainihin wato saka hoton cross cross bila adadin na zauna da wasu daga cikin masu yin fimafimai na hausa suka ce wallahi malam abin da zai baka tsoro a ƙasar nan ka san cewa malam akwai hukumar da idan muka yi fim muka saka hijabi muka yaɗa fim muka sa mace mai hijabi kirif daga sama har ƙasa sai an kira mu an tambaye mu don me yasa muka sa hijabi wallahi a ƙasar nan kun san me wai kar ma su tallata wani abu na musulunci muka ce me yasa a fimafimai ake tallata coci coci ake tallata kiristanci ba ma jin kuna tallata kiran sallah ku yi wani fim da zai nuna muhimmancin kiran sallah suka ce malam wallahi idan muka yi mun taba yin fim muka sa kiran sallah a ciki sai da aka kira mu aka ja mana kunne yaya za mu zo muna yada wani abu na musulunci ai kasan nan ba kasan musulunci ba wannan duk wani dan fim da yake da kishin addinin sa ya sani kuma ku tambaye su kenan akwai wasu tsinannu matsiyata a gefe da suke taimakawa wajen mai promotin yaƙar addinin ko da ta hanyar fimatiman ne muka ce ku ba ku da kishi a ɗauko nan 'yan kudu suna yada addininsu suna yada zina suna yada sata suna yada shan giya suna koya shan burkutu suna kaza ko ba za ku koya hijabi ba ba za ku koya zaman aure ba ba za ku koya mutunta iyaye ba ba za ku koya kaza ba suka ce suna iya yin wani abu da ya shafi al'ada da za su inganta al'adun bahaushe amma in suka shigo da wani abu da yake na musulunci ne karara akwai waɗanda suke tuhumar su kuma wannan magana na bada a jihar bincika haka ne ko ba haka bane ba So zan ta maimaita muku wallahi ruwa ya ci mu ruwa ya ci mu kuma an yaƙe mu kuma an gama da mu to akwai fima da kawai ana yin su ne ya za a koya mutane zina fim ne kuma na hausa ko na bature ba Allah ya ce wala takarabu zina ba kar ku kusanci zina to a gidanka za ka zo a wayar ka sai ka rinka kallon abin da zai koya ma zina a fili yanzu mace za ta zo akwai fim yana nan yanzu fim yana nan ana sawa a wannan wayar tawa wasu sun yada shi yana nan ana sawa wata yarinya ta zo da wani namiji suna magana a fili a ƙarara abin da ba a faɗa take faɗa yana gaya mata tana gaya mata tana cewa kai ɗin banza minti goma ma ba za ka iya yi ba a fili ya ce ni za ki ce minti goma mu shiga ɗaki ki gani a fim fa a fim a fim wallahi tallahi malam dan Allah jama'a ba ku gani ba to ga malam shaida ta eh, shaida na yace ya gani kana cewa ai baka nu ai baka so a shiga ɗakin ba sai mijinta ya zo ya gonfata kofa kwarai da gaske gashi nan malam a gidajen mu a wayoyin mu ana yadawa yaƙar musulunci a cikin fewa zaman nan akwai inda za a koya sata akwai inda ake koya luwaɗi akwai inda ake koya hatta satar mutane din nan da ake yi wallahi akwai timataman da ana yin su ana koya mutane ya za su sake wansu ana koya da tsafi a cikinsu. yanzu wannan ya dace da addinin mu ya dace da al'adarmu, ya dace da ɗabi'armu, kuma mu zo mu ajiye muna haskawa 'ya'yanmu suna kallon wannan abu akwai wani bature mai yin fim aka tambaye shi aka ce ka zama shahararre a cikin fimafimai a duniya don Allah ‘ya'yanka suna kallon fim ɗinka sai ce sam Allah ya sauwaƙe haka ya faɗa arni ya ce to aka ce to ‘ya'yanka ba sa kallon talabishin ne ba sa kallon fim ya ce a sati sau ɗaya ne ko sau karatu suke a tsawon sati a saboda da ladi ne shi ma awa ɗaya yake ware musu in ya ware musu awa ɗaya shi ma sai ya zaɓi zan ɗin da baya lalata tarbiyya duba arni ne ba sai ya sa musu awa ɗaya suna gama sai ce su tafi su je su yi kwallo je su yi wasa a cikin masu fim na hausa shahararru sun zauna sun tattauna a junansu shin dan Allah abubuwan nan da muke muna tirke ƴaƴanmu mu ce su kalla duka su ce ittifaki suka ce ba sa sa ƴaƴan su kalla amma mu muna ɗiba muna ba ƴaƴan mu su kalla da haka da kanmu muke rugurguje addinin mu kallon waɗannan fimafimai da suke nuna tsiraici ka ga mace balagaggiya mamanta a waje ko namiji yana rungumanta yana koya mutane cire musu kunya a koyawa yara runguman juna yanzu kamar katun katun katun da ake sa wa yara kun ga yawanci ana sa yara katun to shi ma akwai kiristanci a ciki akwai koyawa yara kanana kiristanci akwai koyawa yara kanana zinace zinace a ciki akwai katun din da mata wata mace ta zo wuciya kicin ɗinta ta ga yaranta suna kallo ita ta sa musu da kanta kawai sai ta ga wannan katun din masu kama da aljanu wani ya zo da gudu kawai ya kwanta da sunan mace ne wani kuma ya zo namiji ne kawai sai ya cire wando duk a katin ya cire gabansa ya cire mata wando kawai sai ya zaro wani abu haka kawai sai ya danne ta kawai sai ya shiga jikinta kawai sai ta bace da kuka a ta da dariya kawai sai ya rungume ta yara suna gani kawai 'ya'yanta suna kallo sun yi haka sun nutsu sai ta ce sai ta kashe talabishin din da kanta ta kira ni take gaya ta ce wallahi malam a cikin katun akwai barga amma yau waye ya barga yake bibiyar katun din da zai sa wa ɗansa akwai tarbiyya wata tarbiyya tarbiyya islamiyya ne hatta gem da ake yi ba ana yin gem ba to baraka ka irga adadin cross cross da za ka gani a cikin gem da yara suke ba da kwamfuta ko da ko da ko da television da kuma hoton coci coci da suke da gem duka an gama da mu muna bacci ba mu ainihin waye ba don haka ga kuma bala'in da ya zo mana na shiga website daban-daban kala-kala na barna da ta'adi wanda ba za su irgu ba yaro karami zai shiga website ɗin da billahi azimu malam ubansa da zai taba shiga ba ko bai san shi ba har ya mutu kuma a cikin wannan wayar jama'a ba abin da babu komai kake so za ka samu komai in ka gaba ka samu ba ka da data akwai wanda masu yi da yake matsiyata ne ko ba data za ka shiga daka yara suna shiga intanet suna yin barna suna koyo barna mala a intanet ana koya mutane sata a intanet za a iya koya maka fashi a intanet za a iya koya maka luwaɗi a intanet za a koya maka yahoo ɗan yahoo ɓarawon kuɗi za a koya maka 419 duk a intanet akwai kuma duka yaran suna zuwa suna gani ba wanda yake tambayansu uba da kansa zai cire kuɗi masu tsada ya bawa ɗansa ko yarsa waya mai tsada da shi baya riƙewa daga cikin bala'in da yake damu mu yau aka yaƙe mu aka gama da mu shine bawa yara 'yan mata ƙanana manya-manyan wayoyi yarinya ƙarama budurwa tana riƙe wayar naira dubu ɗari bakwai kun san yanzu akwai waya akwai waya ɗaya naira miliyan ɗaya akwai to har ta kai da rabi ma ni ta miliyan ɗaya da sani wani ya ɗaga ta ce kaga wannan malam naira miliyan ɗaya ne cif cif amma ba za a iya irga na 'yan mata nawa suke rike ba ubanta yana rike nokia da kanikaci amma ita tana rike wayar naira dubu ɗari biyar ɗari shida ɗari bakwai noma ta ta saya kasuwa ta je ta saya kasuwanci ta je ta saya me ta wani ne ya sai mata yanzu wanda ya sai mata wannan waya ta dubu ɗari kaza idan ya neme ta a shimfiɗa ba za ta yi mai da'a ba dole babanta ta yi masa da'a dole kuna nan kun zauna an ci ku da yaƙi a gidajenku an mai da kai talaka ya yi kabata ta ganin kimarka tana riƙe waya mai tsadar da baka riƙewa wani ya zo ya sai mata waya mai tsada wani ya sai wa wata yarinya waya mai shegiyar tsada ya gani ce kai kai kai kai ni kawo ajiye ya kawo ta ɗauka ta kawo ya ajiye ya ce ba kyauta ya baki ba za mu yi cefane da ita mu siyo buhun shinkafa da tattasai da tumatir wallahi bai laifi ba wani kuma kiran sai ya masa wani ya ce kai in ka sake sayan waya mai tsada ka ba yata wallahi tallahi ba za ka aure ta ba har abada ya ce ka banni iya tarbiyyar da na yi in na ga dama in sai mata in na ga dama in mata in kuma sai mata za ka yi ka gaya mun sai in gaya ma irin wanda zaka saya mata wanda bai saba tarbiya ta ba wannan ta sa ya'yan ku suka wayi gari kuna kwance a gida kuna barci karfe biyu karfe uku yaran ku yan mata yan shekara sha bakwai suna ta chatin da maza suna bidiyo chatin suna sex chat saboda kun bari an sai musu manya-manyan wayoyi ku yi haƙuri da wa'azi na yau ku yi haƙuri da karatu na yau na gida ne nake yi da yaran musu da waye gari yan mata ba su da kunya sun waye sun fika wayewa tare da uwarta kuma alfahari ake da wayar ana tafiya ana wani kankada ta haka ya kakale ya kakale ya kakale ana kankada ina ma da babanki ne sai ya rike mun yi bincike mun tabbatar ta dalilin sai musu hoyo nan yaran nan wallahi ake lalata su daman diyari ne da ta zama kwaɗayayya to ka tarar da ita a shimfiɗa kawai in dai za a bata ta karɓa ko za ta ce a bata a bata a bata to wallahi zancenta ya ƙare ba mamaki ka ganta da cikin shege akwai samarin da suke zuwa su tura mata kuɗi don su ɗauki mutuncinta kana nan kana zaune ka miƙe kafa kana baka fashin sallar juma'a da masallaci tsawon gaba ka bar yarka wasu suna sarrafa ta wannan wani irin abu ne wannan ta samu kawai gari yau kullum sai an mana fatawa wance an mata aure da ciki wance an mata aure da ciki wani ya kawo fatawa ya ake matarsa ta haihu wata biyar wani ya ce wata shida ta haihu wani ya ce wata biyar da rabi ta haihu wani ya ce da yawanci ciki ake musu malam su tafi da ciki su je su yi aure saboda rashin kulawa da tarbiyya da haka da yawa daga cikin tunani da ake kawo mana marasa kyau muna tsintar su ne a cikin waɗannan fimafimai daga cikin abubuwa da ya kawo suka kawo mana na illa wato shine raba mu da Allah da raba mu da son Allah da kuma sanya mana son duniya da rafkana da ainihin wato fadawa cikin wato tabewa da rashin tuba da rage mana imani manzon Allah yana cewa innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu as-sawb fas'alullaha an jaddidal al-iman hadisi ne Hassan Hassan wal Albani rahimahullahu ta'ala da ake nufi imani yana iya dadewa a cikin zuciyar mutum ya dade ya tsufa annabi ya ce ku rinka jaddada imaninku ashe ana jaddada imani da me ake jaddada imani da riƙon Allah da me ake jaddada imani da bin dokar Allah da me ake jaddada imani da karanta alkur'ani da me ake jaddada imani da nisantar ma'asi da sabo da azzano da yawan yin addu'a Allahumma inni as'aluka kalban saliman wa lisanan sadiqa ya Allah ina roƙonka bani zuciya kubutacciya da harshe mai tsarki Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrim ilaina al-kufra wal isyana والفسوق والإسيان وجعلنا من الراشدين أريد أن أدعو اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن لا, نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها daga ƙarshe na yi wannan bayani ne saboda wata masifa da ta tunkare mu a ƙasar na arewa kwanan nan duk wanda yake bibiya zai ji cewar akwai wani mutum wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya kwashe masa shiri'a da albarka ya zo ya yi wani fim ko suka haɗu suka yi wani fim ƙarara da ke bayanin zina da yadda za a yi zina ya za a koya wa yara zinace zinace yaya za a koya musu fasadi da barna kuma ya ce sai ya nuna shi kuma ya sake shi kuma ya nuna shi don a youtube ana gani har ma wata tasha ta ɗauki gabarar ita kuma za ta haska wannan fim ɗin. wannan yake nuna cewa waɗannan tashoshi duk da suna magana ne da yaren mu na wasu amma wakilai ne na yahudawa kawo su aka yi aka kafa su don su taimaka wajen ainihin wato lalata wato ɗabi'unmu da lalata ainihin wato kyawawan tarbiyya da musulunci ya ainihin wato kafa mu a kansa to don haka iyaye na mata ko kuma iyaye na maza duka da mazan da mata gaba da ina kira wallahi ku kula da tarbiyyar 'ya'yanku yanzu malam idan aka samu yarinya mara tarbiya in dai kyakkyawa ce lafiyayya ce in Allah ya so ya yarda sai kaga tana sha'awar ta shiga wannan harka ta me ta timatimai saboda ai amfani da kyawunta a nemi kuɗi da ita yanzu yarka ta wayi gari ana neman kuɗi da ita a haska ta a kwanta da ita a rungume ta a shafe ta bayan ta yi shekara goma tana wannan abun an daina yayinta don duk wani ɗan tim sai an zo an daina yayinsa ina dan wanzan? ina gologo suna kabari sun tafi yanzu an ce ka nemo fim din dan wanzan. ba za a gan shi ba na gologo ba za a gan shi ba an gama yayin an tafi duk da alhamdulillah masu akwai saniti a cikin fimatumansu yanzu fim din dan wanzan zai burge ka akwai abubuwa na kula da addini duk inda kaga dan wanzan da babbar riga da rawani Allah kalli ya tallata babbar riga ya tallata rawani ya tallata al'ada da ɗabi'ar bahaushe musulmi kuma duk inda ka ga matansu ba za a gansu da tsiraici ba za a gansu da lullubinsu ko ba lullubi akwai a tamfayar yalwatacciya a jikinsu me yasa mu yanzu ba za a yi wannan ba ina fim ɗin goloko suna kula ne da tarbiyya da wasu ɗabi'u na hausawa haka masu kaɗe kaɗan mu yanzu in ka ji kiɗan ɗan ƙwairo waƙoƙin ɗan ƙwairo da irin su na shata za ga akwai tsarki idan ka haɗa shi da waƙoƙin yaranmu na wannan zamani na ƙarshe kenan waɗancan na farkon sun fi dama dama ba wai yabo aka yi aka ce halal bane ba amma sun fi dama dama wannan yake nuna yaran mu suna nisantar addini da yawa abu na biyu da nake so ne mana nasiha akai a gurguje dan uwana shine raunin da yawa al'umma musulmi suka shiga na rashin kulawa da addinin su da yawa addinin Allah ba musamman samari ne a gabana ina so in shaida muku wallahi Allah yana kun bin ubashi ku taimaki addinin sa ومن أوفى بعهده من الله ya ku bayin Allah Allah ya ce ku ciyar ku taimaka wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila at wa asinu inna Allah yuhibbul muhsinin wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin addinin musulunci ya zama addinin bara addinin musulunci ya zama addinin roƙo haba jama'ar musulmi kun manta da tarihin islam in za mu gina masallaci sai mun yi roƙo mun yi bara a yi ta yawo a gidajen rediyo ana bara ana roƙo ga mu da masu kuli a cikin nan idan za a gina islamiyya da roƙo da bara malami kuma ya zo ya zauna ya ja bulugul marami ya ce roƙo nan arab ne kuma yara kun yi shiru ne mala a bulugul marami babu inda aka ce roƙo haramun ne <laughs> wallahi mu gyara shi yasa nake so nuna mana wani zai tambaya to yaya musulunci ya rayu a da annabi yakan tashi ya zaburar da mutane ya ce ku yi wa Allah aiki amma yau mun bar addinin mu ya kaskanta ya tozarta malam wallahi ina so na gaya muku kasan binciken da ya tabbata a yanzu wallahi coci coci na Najeriya na arewa sun fi masallatai kuɗi sama da sau ɗari coci ɗaya tana da miliyan sama da miliyan dubu akwai cocin da a najeriya akawun ɗinta ya fi miliyan dubu biliyan amma ina so ku gaya mun wani masallaci ne kuke da shi tun daga abuja har har da mato wani masallaci ne yake da wannan pasto a najeriya pastos ba pasto ɗaya ba malam yana da private jet jiragen hawa nasu private ba na kudi ba na je ya faɗin lagos na je ya faɗin abuja muna tashi to ashe wani pilot ne ya zauna kusa da ni sai na ga jirage sai nake tambayansa sai na ce yau taro ne ake ne abuja nan ya ce wallahi malam ba wani taro malam jirage ne ƙanana na gansu iya ganin ka ko yau ko gobe ka je abuja airport ka je gani ƙananan jirage ƙanana ƙanana ƙanana barkace yace a Lagos ka sun ka wannan yace malam ka san jiragen su wannan ce wallah jinni ƴan uwan kare musulmi Hausawa ƴan arewa yace wallahi malam mutum ɗaya a arewa akwai wanda ya san shi yana da jirgi irin ƙananan ya kai guda sama da biyar yace kuma duk kwanan da jirgi ya aya faɗin nan kuɗi ne yake ci na fitar hankali yace kuma dole ne sai ka samu masa direba kuma kana biya sai ce ni pilot ne yanzu saura mun shekara goma in gama tuki ya ba wanda ban tuka ba a ƙasar nan ya malam ana nan ana ta ihu a masallatai ana neman taimako ba kuɗi ba kuɗi ya malam ku ne ba ku da kuɗi amma masu kuɗi suna da kuɗi wallahi tallahi malam akwai mai kuɗi guda ɗaya a arewa wataƙila a jihar ku in ya ga dama duk masallatan garin ku zai iya ɗaukar nauyin limamai da albashinsu da su da shararsu da komai ba za ku sake zagayawa da hula kuna neman taimako ba wallahi za su iya yi amma me ba su san muhimmancin wakati a addini ba ba kuna zuwa makka da madina ba kun taba ganin an cire hula ana zagaya a masallacin madina da makka mara idan za su nemi taimako akwai wanda zai fi samun kuɗi kun taba jin limamin makka ya ce ku taimaka wannan masallacin za a yi kaza za a yi kaza amma ko akwai masallacin da ba a neman taimako to me ya faru kudin ne ba ku da shi kuna da shi waɗannan akwai masu gidaje a ƙasashen turawa wani ɗalibi ne yana karatu a ƙasar waje yake a ingila yace mace wallahi mana a unguwarmu. mu akwai unguwar da wallahi mafi rinjaye gaba ɗaya gidaje unguwar da ta fi tsada yace wallahi majority malam gidajen yan Najeriya ne gidan tsohon shugaban kasa why? yan uwa da aka kama hanyar na hansa ke su wanda aka alhamdulillah alhamdulillah malam kaji addu'a kai na akwai waliyai na ila waɗannan bayan Allah da muka fara budewa da addu'a muka ce a musu addu'a Allah ya sake su Allah ya sake su yanzu an tuno ko yanzu muka tashi a lakcin nan zance ya ƙare alhamdulillah to mu dawo kan masu kuɗin da ba sa yi wa Allah yi bari ku ji masu kuɗin sahabbai sayyidina Umar ibn Khattab hadisin da ya zo cikin sahih Bukhari da Muslim wata rana malam Umar yayi wani business yayi wani business ya samu wasu masu kuɗi kuɗaɗe masu kauri kamar yadda mutum yakan iya juya kuɗi ya samu wata harka babba ko kwangila ko gwamnati ko wani abu na sauransu umar da ya samu kuɗi a khaibar ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi sallama inni asabtu malan bi khaibara lam usib fi hayati anfasa min qattu ni fa na yi harka na samu dukiya a khaibara inda nake ban taɓa samun dukiya irin wannan ba kawai sai zo gurin manzon Allah yana neman shawara ya zai da kuɗin sa malam kaji masu tsoron Allah su idan sun samu kuɗin annabi suke zuwa su ce me ya kamata su yi da kuɗin mu ko yanzu nan duk masallacin da aka yawaita neman taimako ma masu kuɗi na zuwa suke wani ya faɗa ya ce ai ku masallacin ku akwai hudu ba akwai bayani amma sharrin ku yawan neman taimako ku zo ku ta wa'azi ku ta wa'azi amma kuna neman taimako wannan yake nuna hoton mutanen da ake da su wasu a yanzu ba sa so a nemi taimako to ya za a gudanar da masallaci ba taimako tunda ko baka ɗauki nauyin masallaci ba amma janaretan gidanka ka ɗauki nauyin kulawa da shi akwai wanda aka buga lissafi aka ce duk wata janaretan gidansa kaɗai yana shan sama da miliyan ɗaya tsakanin maintenance da services da mai duk wata naira miliyan dinnan nan dindi haka zai daure ta ya ajiye ta wannan na janareto akwai wanda duk watan duniya karen gidansa yana cin kudi sama da dubu ɗari biyar kare ne kayan banza kare amma nawa zai ba wa masallacin unguwarsa da haka umar ya zo ya ce ya layi? yana neman shawararka manzo Allah ya ce in shi ita in kana so wannan dukin habasta ahlasa ahla aslaha sai ka rike asalin dukiyar wata saddaka biyu asalin tushen dukiyar ka rike amma kai sadaka da ita a ta aikin Allah ba wanda zai ba wanda zai gaji dukiyar ba wanda zai bayar dukiyar ba wanda zai kaza kuma yayanka ba za su gada ba daman sharadin wakafi ba a gadansa la yurasu wala yuhabu ba a gadansa ba a ba da shi kyauta ba wanda zai zo ya mallake shi to irin wannan muke so mutane su rinka yi wa addini wannan gata su zuba kuɗi su ce a yi wa musulunci aiki a yi wa masallaci aiki a yi wa gidan marayu aiki a taimaki talakawa a agaza musu yanzu ku duba girman masallacin makka ku duba girman masallacin madina kun san da me yake gudana da wakafi me wakafi ka tanar da wani abu sadaka jariya da zai rinka bayar da kuɗi yana yana ciyar da wani abu na musulunci gaba yanzu wanda manyan hotel din nan da yawanci da suke kewaye a masallacin makka da madina yawanci fa na masallacin ne ko gane ba da yawa cikin hotel da suke kusa da masallacin madina manya-manyan hotel din nan na masallacin ne duk wanda ya shiga hotel din ya kama ya biya kuɗi to kuɗin a asusun masallaci yake sawa gwamnatin saudiya da masu kudin saudiya suka suka ba wa Allah kudi aka gina tafka tafkan hotel ana samun kudi don a ciyar da masallaci gaba shi yasa ba sa neman taimako idan zaka ba da taimako babban taimako zaka bayar me yasa masallatanmu ba za mu buɗe musu shaguna a kasuwa ba a samu tafke ke irin wannan masallacin juma'a a ce akwai manya-manyan shaguna guda goma a manyan kasuwar garin nan ana juya kuɗi na wannan masallacin ne ba wani wanda zai zo dan agaji yana cewa bi sabilillah ya tsaya a kanka ka ki ka bayar ka za ku yan agaji wato wato wasu ba su da kirki wallahi idan ya ganka da riga mai kyau sai ya tsaya a kanka yana bi sabilillah yana kallon ka <laughs> wallahi tallahi ya kiya ƙara gaba bi sabilillah yana nufin sai fa ka bayar to idan baka bayar ba akwai matsala kenan har sai an gane kawai tambayin ka ne ba zai yi ba sai ya dade a kanka to irin wannan yan agaji ba ran ce ba su da kirki ba kamar yadda na faɗa amma dai akwai dan takurawa ga masu halin to wannan hadari ne kwarai da gaske kin taimakawa addinin Allah to kenan wannan yana nuna mana cewa Umar ya samu dukiya kuma ya nemi shawarar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yaya zai da dukiyar annabi ya ba shawara ya yi wakafi manzo Allah yana faɗa cewa ya yi magana a kan cewa a cikin hadisi ingantacce yana daga cikin abin da mutum zai samu shine sadaka jariya a ilmun yuntafa bihi aw malun yatasaddaqu bihi aw waladun salih yad'u lahu mutum ya bada ilimi ko bayan ya mutu za a ci gaba da amfanuwa da iliminsa mutum ya samu ɗa gari salih ɗa salihi da zai rike masa addu'a ba dan banza ba fa dan duk wanda ya tare yayan banza to ya samu matsala dan kwarai wanda in ka mutu zai je kabarin ka ya yi ma addu'a ba dan da yake mantawa da kabarin ubansa bayan wata biyu ba ba dan da yake Allah Allah ubansa ya mutu ya gaji abin da ya gada ba ba dan da yake bakin cikin ubansa ana kashe mai kuɗi saboda bai da lafiya ba wasu yara ne ubansa yana ciwo ba lafiya a ƙasar nan aka yi wannan abin ba lafiya an kai shi inda ya ki warkewa ya ci wajen miliyan ashirin an dawo da shi sojin germany ya share miliyan talatin da uku an ɗauke shi an kai shi a wancan ƙasar da ake zuwa ana jinyar nan ya share wata miliyan sha biyar kuma duk lokacin da ya tafi sai ya tafi da wata matarsa shi kudin jirgi ita kudin jirgi da kuma kudin cefane na dawowa tsoho ya ki warkewa akan ciwon kafa sai kawai yara suka yi mutu suka ce kai wanda mu dakatar da tsohon nan in ba ka ba zai kashe kudin nan kafin ya mutu yau abin da ake yi kenan ka tara kuɗi ƴaƴanka su hana ka kashewa to kaga wannan ba wani salihin ne ya du'u lahu ba ba dan kwarai bane da zai maka addu'a ba da ka ya za ka yi ka yi wakati ka gina ka tafara masallaci da zai rinka kai maka lada ko da ƴaƴan wannan zamani ba su yi maka ba ka gina ƙatotuwar makaranta da za ta rinka kai maka lada don wallahi dan wannan zamanin ba zai maka ba in ko kana kana tsammanin yaron ka zai maka to lalle ka yaudari kanka wata rana wani bawan Allah ya fito a gigice zai tafi kotu da asuba wani ya tambaye shi ina za ka yace kotu za mu je me ya faru wallahi abokin mu ne mutu ana bin sa bashin kuɗi ana kasuwanci da shi ƴaƴansa sun hada baki sun ce wallahi ba za su biya masa ba ga shaida ga sa hannun alhaji ga waye sun ce wallahi daga nan har kotun koli ba uban da zai ɗaukan musu kudin gadon su wani yaro ma da ya sha iska ya in yana son biyan bashin me yasa bai biya ba suka ce bara a biya ba aka ce uban ku bashi bara a shiga aljanna ba sai an biya bashi annabi ya ce duk wanda ake bin sa bashi bashi ba shiga aljanna sai an biya masa wani ya ce a fafaran bai shi ya jiyo in biya yayi da aka da karshe sai da aka je aka shiga kotu aka yi ta tafka shari'a yaran nan sun ki yadda su biya su biya uban ubansu kenan an waye gari yanzu danka bashi ma bai zai biya maka ba wallahi bashi akwai mutumin da zai mutu ba tsammani unexpected bai yi wazafi ba ya faɗi bai gina makaranta ba bai gina aji ko ɗaya ba bai gina masallaci ba bai taimaki marayu ba bai yi aikin alkhairi ba ba abun da ya yi amma fa kuɗi suna zuwa biliyoyi kwazam an tafi ɗaurin aure wata rana sai wuyan sai kare mota ta yi ƙuli rakiya da su ka kashe shi malam ya bar kuɗi na fitar hankali malam zo ga yara malam ana kukan wani ya mutu malam sai ta tafawa suke Allah a ai malam uba ya bar dukiya malam mutuwar ba a jinta ku ne kawai makota za ku zo kuna ta koke koke amma ƴaƴansa ba kuka suke ba in sun shiga ɗaki lissafi yake yi da kalkuleta abokanansa suka zo suka sami yaran suka ce kai uban ku fa yayi kuskure ya mutu bai gina aji ko ne ba mu abokanansa ne mun sani uban ku ko masallaci a kauye bai gina ba uban ku bai taba tona rijiya ba ku wari kuɗi ku gina wa uban ku masallacin juma'a alal akalli ya samu abin da zai rinka ci a cikin kabari ka san yaran nan mutum suke suka cewa ba wanda zai taba musu kuɗi wallahi wani ya tashi shi mai bayani ne shi waye ne suka ce yanzu ku ku in ban da ku ba an taba yi wa mutum abin da baya so wannan wani ne a cikin yayansa wada an taba yi wa mutum abin da baya so kamar ya suka ce ah, yanzu kuɗin nan da yake da shi yana son masallacin har ya bari ya mutu bai yi ba yana son tona rijiyar ya mutu bai yi ba yana son gina aji ya mutu bai yi ba sai bayan ya mutu mun samu dukiya za a mana bakin ciki a ce za a wari wasu miliyoyi a masallacin juma'a suka ce wallahi al'azimu ba za a taba mana kudi ba amma ku abokanansa ne in za ku hada ku yi masa ku yi masa shi ne abokanan suka same su suka ce za su iya hada na ce wa Allah lil insani illa ma sa'a dole sai yayansa ba wani wanda zai mutu wai abokin sai ya gina mai masallaci Allah kai mai ladan a'a da ka kume da hankali akan ainihin wakafi shi wakafi yana cikin azaman qurbati manya-manyan abuwa da ake samun matsayi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala Jabiru dan Abdullahi yana cewa ma min ahadin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama zu makbiratin illa waqafa babu wani cikin sabon annabi face sai da waqafi dan Allah ku duk wani sahabi da yake da wani iko koya wallahi suna da wakafi dan dai an nuna mun lokaci yayi ne da na irgo muku wakafin Abubakar wakafin Umar wakafin Usman wakafin Aliyu wakafin Jabiru wakafin Abu Huraira wakafin kaza wakafin waye wakafin wallahi sahabbai duk wanda yake da wani abu da yake da shi wallahi sai ya wakafi ko gona ko rijiya ko masallaci ko wani karatu ko wani abu da zai taimaka mutane wallahi al'azim amma mu ina wakafi yake yau duk kasashen nan na musulunci da kuke zan kirga muku duk suna da ministries da suke magana akan wakati amma bunda mu a nan Najeriya anas dan malik yana da wakafi zubair bin awwam yana da wakafi abdullahi dan umar yana da wakafi da yawa daga cikin sahabbai suna da wakafi wakafi shine amfanin da zai ci gaba zaka ci gaba da cin moriyarsa har haka bar duniya har Allah ya naɗe duniya yanzu wanda ya gina wannan masallaci ko wanda ya bada filin wannan masallaci za a yi ta sallah kullum aka yi sallah yana da lada idza mata al-insanu inqata'a idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariya aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu wakafi al'amari ne mai girma kwarai daga gaske yanzu ka kwatanta mutum ya bada wani babban wuri a gina masallaci a gina makaranta a gina gidan marayu a gina ma'aikatu a gina kaza mutane su rinka amfanuwa ko shekara dubu za a yi kullum yana samun lada ka san cewa malam wakafin wani yana ba shi lada sama da sallarsa da azuminsa ka san wani yana samun ladan wakafin masallacinsa sama da ibadar da ya gaba ɗaya an kwatanta ibadar da ya yau wuce shekara arba'in hamsin ba amma wakafinsa zai iya shekara ɗari biyu ɗari biyar shekara dubu wani har duniya ma ta tashi yanzu wanda ya ba da wakafi aka yi masallaci akwai ranar da ake tunanin masallacin za a rushe shi ko a daina sallah kai za ka kwatanta ladansa daula islamiyya a da dukkan duwal countries kasashe na musulunci a da gaba daya sun ginu ne akan ne akan wakafi a da abinda wato gwamnati take kula da shi shine take iya yi shine ta samar da tsaro tsaro kawai take samarwa amma dukkan ayyukan musulunci dukkan ayyukan gwamnati biyan albashi asibitoci makarantu gina hanyoyi duk da kudin wakafi ake a gwamnatocin da wasu ne suke ɗauka su ba da wannan kudin a lokacin ba rijiyar fetur lokacin babu gwal babu kasar babu iskar gas to me yasa yanzu gwamnatocinmu ko al'ummominmu ba za su rayu da irin wannan ainihin wato a tsari ba almu'assasatu ta'limiyya makarantu da university gabaki daya akan wakafi ne yanzu ba an san islamic university of madina ba ku duba girman ta shekarar ta nawa tana fitar da ɗalibai a lissafin da muka yi kowane ɗalibi kafin ya gama daga shekarar farko zuwa shekara kaza ana kashe masa miliyoyi barkatai wallahi sama da miliyan ɗari kowane ɗalibi guda ɗaya ake kashe mai amma waye yake biyan wannan wakafi na jami'a wannan wannan kudin jami'a wakafi ne azhar an san jami'atul azhar azhar university ita ce tsohuwar university a duniya da ba wanda ya fi ya kai ta tsufa sama shekara dubu take da shi amma da wakafi take rayuwa kudi ne masu kudi za su tara kudi kawai a ta investment yanzu azhar university tana da asibitoci azhar university tana da kamfanoni azhar university tana da shaguna kasuwa azhar university tana da gidajen haya azhar university tana da kaza me yasa mu musulmi ba za mu yi koyi da wannan ba a kasashen mu yanzu bincike muka yi a nan najeriya da yawa daga cikin coci coci suna da university coci tana da firamare tana da nazari nata coci tana da makarantar da ake diploma coci tana da makarantar da ake nce wallahi tallahi a najeriya akwai christian universities not only one university but christian universities akwai university da yawa a ƙarƙashin coci ku gaya min masallaci ɗaya da yake da jami'a duk girman su ku gaya masallaci ɗaya da yake da college of education ɗaya ne kungiya amma su coci coci ba wata coci guda ɗaya tana mallakar jami'a wai hatta kiristocin najeriya sun yi karfin da sun gina jami'oi kuma sun samu wato rijista da nuc ina ƙungiyar musulmin da suke da jami'oi in ba yanzu da aka fargaba ƙungiyar izala ke so ta yi jami'a Allah ke maka Allah sa a yi amma da yawa kiristoci suna da jami'oi amma ƙungiyar da za ta yi jami'ar suwaye suka ba da taimakon har yanzu abin ana buƙatar taimako da tallafi mutane sun rike kuɗinsu saboda ba su san muhimmancin wakati ba da ƙarshe abin da zan tsaya a kai shine ku sani cewa daga cikin illar da turawa suka yi mana suna zuwa ƙasashen musulunci kun san me suka fara yaƙa matsalar wakati suka ga cewa a'a waɗannan daudoli na musulunci sun ginu ne akan me akan wakati. masu kuɗi su ta ba da kuɗi daular musulunci tana asibitoci tana makarantu tana yin hanyoyi tana ɗaukan ma'aikata ana biyan talakawa albashi ana musu kaza abinda suka fara yaƙa 'yan mulkin mallaka a addu'alu ko albiladin islamiyya rakkazu sun karfafa sun kafa karfi akan yaya za su rugurguza tunanin wakafi a cikin musulmi su raba da musulmi da yin wakafi yanzu ga nan idan ana bayanin wakafi sai kai shiru ka ce wai me wakafi wallahi abin da suka fara yaka kenan aka ce awwal ma bada'u bihi ta'tilul awqaf al khairiyya gidaje da aka gina ana ciyar da talakawa suka ce wannan koyawa mutane zaman banza ne jami'o'i da aka gina su ana ɗaukan 'ya'yan talakawa su je su yi karatu suka hana da aka yanzu a ta kasashen larabawa da suke ɗaukan 'ya'yan talakawa a duniya suna zuwa suna karatu wallahi nan gaba hanawa za su yanzu ku duba jami'ar musulunci ku duba adadin ɗaliban da tabbatar da sunan wakafi yanzu mu masu kuɗin mu ba za su yi ba sai mutum ya zo ya gina muku masallaci sai muku turin je ka mutu ya gina ya bar ku kula da shi kaɗai yi masa shara kaɗai da ɗaukar nauyin masu shara sai ya ci dubu ɗari barkatai kuma talakawa ke kwana a cikin suke sallah a cikin masallacin ba su da tsaro sauran masu kuɗin kuma kowa ya rike kuɗin shi ashe ba laifi bane idan mutum ya masallaci ya raka masallaci ya taimake shi kamar yadda in ka gina kamfani ka kashe kuɗi a kamfanin ka kuma kana kula da kamfanin kana biyan albashin ma'aikata saboda ribar da kake samu to shi masallaci ba ka samun riba akwai laifi dan ka gina masallaci ka ci gaba da taimakawa na'am muna so mutane su koyi dogaro da kai yana da kyau amma ba laifi bane dan mutum ya gina makaranta ya ci gaba da biyan malaman albashi ya gina makaranta ya ci gaba da gina azuzuwa ya gina masallaci ya dauki nauyin masu sallah ya dauki nauyin masu shara ya dauki nauyin security abinda muke da bukata a yi kenan kamar yadda duk cocin da kuka sani a Najeriya wallahi su suke rike ta ba wani kirista da zai je coci sabis face sai ya tafi da kuɗi ya sa akwati na neman taimako ko fasto bai ce a taimaka ba kuna nan kuna kallo fastocin nan suna hawa jet jet jet na jirage mu yanzu an yi wa sarkin musulmi alfarma ko tsohon jirgi an sai masa tsakani da Allah bai cancanta ba to akwai to akwai faston fasto karamin fasto karamin alhaki yana da jet jirgi wani ma ne da shi kuma da addini ya zama tozartacce wulakantacce don haka ya koyan uwana sun yi kokari sun yaƙi wannan harka ta wakafi sun kawar da ita ana yin wakafi a gina asibitoci a zuba kuɗi masu kuɗi su zuba kuɗi a gina asibiti fi zabi illa ka je ka ga likita kyauta a baka magani kyauta an ci an yi asara ba yi asara ba ana yin wakafi a zuba kudi a banki a ita tura yara su yi karatun medicine su karatun ilimin addini su yi karatun engineering su karatun koyon tuka jirgi su je su yi ilimi su samu kudi su zo taimaki matsalanci ana yi ana yin wakafi ana gina gidajen sana'a wayayen talakawa da ba su daman shiga gwamnati ta aiki gidan yin kujeru gidan yin ainihin wato karafuna gidan kera gadaje gidan kera kaza gidan yin kaza gidan electric gidan waye duk da sunan wakafi a wayar da kan masu kuɗin musulun kai ku rage yawan masu zaman banza a cikin al'umma ku rage yawan barayi a cikin yayan musulmi ku rage yawan masu tsara hanya suna kashe mutane saboda ba su da sana'a ba su da aikin da za su yi da wakafi da kashe kuɗi don yi wa Allah aiki ana yin wakafi don a ɗauki nauyin masallatai da azumi gaba ɗaya tafsirus sa'imin a zuba kuɗi a ce duk masallacin garin nan za a rinka yin abinci da magariba ana ciyar da mutane za a rinka yin nasa hurma idan an zo ta hajjiri ba za su iya ba za su iya yi amma waye ya san da wannan mutum yana bakin ciki ya kai masallaci kuɗinsa a yi wa Allah aiki amma zai je sai abincin buɗa baki har a zubar a gidansa ta yaya za mu ci gaba ana yin wakafi don taimaka wa alhazai mutum ya samu kuɗi ya je ya taimaki alhazai ya sayi ruwa ya raba wa alhazai ya sayi abinci ya raba sabir kai Allah ƙara wa masu kuɗin Saudiya wadata da rabu asiri malam zaka je ka ga tirela guda goma sha biyu kamfani ɗaya ne na wani mai kuɗi tajiri ya cika ta da abinci ana sabil sabil sabil to wallahi tallahi malam bincike ya tabbatar mana mun gani muna karatu wallahi malam dan majalisar tarayya kai kada ya ce gwamna su turo su tafi da ni amma da na ce muku wani gwamnan ma wallahi manyan mutanen mu na Najeriya sai ka ga mutum ya yi shigar bultu ya ah, wannan kaji ne ake barawa ko sai ga mutum ya dan rurrufa fadan ihramin sa ya kai shiga gaba mu gani sai haka sai rika karba ya tabar shi mun gani. wanda wannan mai kudin da ya yi wannan wakafin billahi azimu bai kai ka kudi ba suna yin wakafi suna shayar da mutane a umra a masallacin annabi duk faɗin masallacin annabi gaba ɗaya sai ana shayar da mutane dabino da lafiyayyen madara madara mai lafiya ba irin taka da za su saka mura ba madarar da ake tsarar ka sa cokali ka sari madara ka gudu ka ka ya za wannan mutumin lokacin da ya farkon dawonsa, ya kuka ganshi mu shi jajawur ba wannan bawan Allah ja ya zo a goshe ko ni da nake muku wa'azin nan wallahi da na dawo madina yadda ka san dan karamin bature haka ne a goshe saboda na ja kaya mai kyau amma Allah ya duro mu cikin tsautsayi Allah ya duro mu kasar haƙuri Allah ya duro mu kasar dangana daga ƙarshe an nuna mun lokaci yayi an nuna mun lokaci yayi akwai ƙasashe ku yi haƙuri zugo shi aka yi ba laifinsa ba ne wani kulle-kulle ne aka yi daga baya aka yi wa makaru makara ƙasar saudiya ita ce ƙasar da a duniya tana cikin ƙasashen da ta mai da hankali akan kula da wasu da haka akwai ministry guda wizaratu shughulul islamiyya wal awqati wad da'wati wal irshad ayi ta buga littattafai ana taimaka mutane duk wani masallaci a ƙasar saudiya yana karkashin wakafi ne wala gwamnati take kula da shi ya rabbi ka ba mu gwamnatin da za ta kula da masallatanmu na juma'a na juma'a kawai banda ma kamsu salawati Allah ka ba mu 'yan siyasar da za su yi alkawari su kula mana da ɗaukan nauyin masallatanmu na juma'a yanzu dan Allah ƙuri'unmu na masallacin juma'a bai cancanta gwamnati ta ɗaukan mana nauyinsu ba ƙuri'a nawa muke fitarwa a masallatanmu na juma'a amma masallatanmu na juma'a ba su da kiman da za a sa su a mota ana biyan liman ana biyan mai shara ana biyan security ba za a iya yi ba ake bawa mai sharan hanya kuɗi ba za a bawa limamin juma'a kuɗi ba ba za a bawa mai sharan masallaci kuɗi ba gwamnati ba za ta iya ɗaukar nauyin masallaci ba ba ku ɗaukar nauyin masallaci amma suna su suna ɗaukar nauyin coci cocinsu kuna sanin ba kuna tsammanin ba mu sani ba ne wallahi mun sani nan gaba duk wanda ya zo masallacin mu neman ƙura'a za mu ce to sharaɗi shine za ka ɗauki nauyin masallacin mu har a gama mulki gaba ɗaya daidai ne ko kuskure ne idan ya zo sallah masallacin ku ce ranka ya daga cikin sharaɗin samun ƙuri'ar mu za ka ɗauki nauyin masallacin nan fentinsa kafet ɗinsa fankarsa liman ɗinsa mai shararsa mai kula da ban ɗakinsa yan agajinsa da mansa da yajinsa gaba ɗaya da tattasansa da tumatar ɗinsa sai ka kula da don ala laifi ne wannan to shine za ku ci moriyar siyasa amma ku ba ku iya siyasar ba a kudu abin da ake musu kenan za mu baka ƙuri'a me za ka mana mutum nawa za ka ɗaukar mana aiki amma kai ba ka da basira baka da wayo a banza kake ba da ƙuri'arka a banzan bazara ku shirya musu list mutum dari ku ce a lokal gamban za ka ɗaukar mana mutum kaza za mu maka kamfen za mu yi ihu a zaɓe ka amma mu zo mu yi wa mutum kamfen mu zaɓe shi mu tura masa mota ya tafi abuja ya bar mu da hayaƙi fu ba za mu sake ganin sa ba sai shekara ta uku ta zo saura shekara ɗaya, a saudiya akwai wizaratul awqaf ministry ta wakafi sannan a falastin ku duba ƙasar falastin fa duba suna cikin yaƙi. amma akwai wizaratul awqaf wa shu'un diniya a ƙasar falastin a ainihin Kuwai akwai ministry ta wakafi wizaratul awqaf wa shu'un islamiyya bil kuwait akwai wizaratul awqaf wa shu'un diniya a jazair akwai wizaratul awqaf a maghrib morocco duba kasar morocco amma suna da ministry ta wakafi akwai wazarar wakaf a sudan suna da ministry ta wakafi akwai da wakaf a iraq akwai da wakaf a misra akwai da wakaf a kasa kaza a kasa kaza amma ina da wakaf a najeriya babu muna fatan Allah ya bamu Allah ya taimake mu Allah sa mu dace zan tsaya a nan albarkacin dattawa masu furfura da suke gefe na hagun da dama da kuma wani da ya tsara sabon aure yana ta matsantawa a maza maza a tashi za mu sa insha Allah ta'ala abinda na faɗa na daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuma hanci Allah ya mana kuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh